da sai a nuna mishi a ce to ai ka can ma wajen zaman ka a cikin gidan aljanna wannan so idan ya ci gaba da rayuwa a cikin wannan nishadi da yammaci annabi ya ce sai a sake nuna mishi wajen zaman sa a cikin gidan aljanna a ce duk wannan abin da kake jin tukunna ba komai bane ba to haka kuma wanda yi mummunan karshe duk kunci da yake ciki a cikin kabari duk matsatsi da yake ciki a cikin kabari sai a nuna mishi mazauninsa a cikin wuta a ce mishi wannan kuka da kake wannan kururuwa da kake wasa kake ga cin wajen da zaka zauna idan Allah ya tada alkiyama za a nuna mishi da safiya za a nuna mishi da marici in kana min ahli jannati fa min ahli janna idan mutum ɗan aljanna ne za a nuna mishi wajen zamansa a cikin gidan aljanna wa in kana min ahalin nari fa min ahalin nar idan kuma ɗan wuta ne to sai a nuna mishi wajen zamansa a cikin wuta Allah ya tsare fa yuqal sai a dinga ce mishi hadha maq'aduka hatta yab'athaka Allahu azza wa jalla yawm al-qiyamah wannan shine wajen zamanka har lokacin da Allah zai ta da kai a ranar alkiyama sai ka je ka zauna a wannan zaman wa fihi ma aidan har ila yau a cikin bukari da muslim annabi sallallahu alaihi wa sallam daga annabi sallallahu alaihi wa sallam yace idza sara ahlul jannati fil janna idan yan aljanna suka wuce suka shiga gidan aljanna Allah ya sa mu na ciki amin wa ahlun nari fil nar yan wuta ma suka wuce suka shiga cikin wuta Allah ya tsare mu Ji'a abil mauti annabi ce sai a zo da mutuwa hatta yukafa bainal jannati wan nar sai a zo a tsayi da mutuwa a tsakanin wuta da aljanna ta yadda 'yan wuta suka iya ganinta 'yan aljanna suka iya ganinta a wata riwaya Allah ta yi umarni ma 'yan aljanna ya ce musu ku leko sai su leko 'yan wuta sai a ce kuma ku leko sai su leko sai ake musu kun gane wannan menene yan aljanna sai su ce mun gane Allah menene sai su ce mutuwa ce za a zo da ita a siffar rago a tambayi yan wuta kun gane wannan menene su ce mun gane Allah menene sai mutuwa ce Allah sai ce a danne ce ita ma a yanka bisa ka'idar Allah kullu nafsi sai ka ci mutuwa ma sai ka yadda ake yadda kaga kazarka ta mutu yadda ka ga an danne ragon layya an yanka yaya ya ji Allah ke kai ma za ka ji yadda ya ji hatta yi kafa bainal jannati wannan har a zo a tsaye da mutuwa a tsakanin wuta da aljanna sun mai yubba sai a yanka ta sun mai yunadi munadi sai wani mai kira sai ya kira ya ahalal jannati sai ya ce ya ku ‘yan aljanna kuludun fala maut dawwama babu mutuwa domin mutuwa ta mutu lokacin da ‘yan aljanna suka ga an yanka mutuwa mutuwa ta yi shure-shure ita ma ta cika annabi ya ce ba abin da zai fi faranta ma ɗan aljanna rai a daidai wannan lokacin kamar ganin mutuwa ta mutu Ga shi ya samu wani mulki mulki madawwami mulkin da babu yankewa iyakar abin da za ta zama mishi barazana a rayuwa ita ma ya ga ta mutu wa ya ahalan nar wannan mai kiran sai ya kira ya ce ya ku ƴan wuta khuludun fala maut kuma dawwama babu mutuwa fa yazadu ahlul jannati farhan ila farhin ‘yan aljanna sai su ƙara farin ciki a kan farin cikin da suke ciki na shiga gidan aljanna wa yazdadu ahlun nari huznan ila huzihim ɗan wuta sai su ƙara bakin ciki a kan bakin cikin da suke ciki domin ɗan wuta saboda abin da yake ciki na masifar wuta yakan roƙi alfarma da a kashe shi mana da a kashe shi mana amma zai mutu ba zai mutu ba shine ma'anar la yamutuna fiha wa la yahya Allah ya tsare mu daga azabar mutu. amin Allah ya tsare mu daga azabar wuta amin wa ya zo cikin musnad na al-Imam Ahmad anhu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kale ya ce Manishtara sauban. annabi ya ce duk wanda ya sayi wani tufafi da zai saka bi ashiri da rafi da dirhami goma fiya dirhamu harami amma a cikin dirhami goma nan akwai dirhamin haramun guda ɗaya kamar a ce mutum ya sayi riga rigar naira goma naira tara duka nerorin halal amma naira ɗaya a ciki nairan haram ne ko ya sayi riga ta naira dubu goma duka dubu tara da ɗari tara da casa'in da taran na halin amma naira ɗaya a cikin naira dubu goma nairan haram ne lam yaqbal Allahu salatan ma dama alayhi Allah ba zai karbi ko sallah ɗaya da mutumin nan ne da wannan suturar ba matukar suturar tana jikinsa bisa ka'idar Allah inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba bai karɓar sai in ne hadisi ya tabbata annabi yake ce duk wanda ya je aikin haji da kudin haram ka san aikin haji kira Allah ya sa annabi Ibrahim ne wa azbin fi nasi bil haji yace ka je ka yi kira yadda ake kiran sallah ka je ka kwana kira ka ce mutane su zo su yi aikin haji har annabi Ibrahim ya ce to Allah a wannan wadi da nake ciki wannan kwazazzabo da nake ciki in na kira wayan kuci Allah ya kamshi kiran ne naka isar da shi ga mutane wannan namu kiran kwaya ɗaya ya yi kiran amma babu wani ruga da kiran mai shi to shi yasa duran da Allah ya koyi maka ka samu damar zuwa abin da ake so ka fara sai ka ce bai ka zafin ma Allah kiran da ka sa a yi a kira mu mu zo mu yi Allah gani na amsa kiran Allah na amsa kiran labbai kallafin malabai labbai kallafin malabai Allah na amsa wannan kira Allah na amsa wannan kira annabi ya ce idan da kuɗin haramun mutum ya je aikin haji idan ya ce labbai kallafin malabai Allah sai ce la labbai laka la labbai laka Allah sai ce baka amsa ni ba hmm. ka cuci bayi na ka zo aikin haji to yanzu har karuwai ana ba su kujerar aiki har karuwa har karuwa da bokai bokai duka suna zuwa duka Allah ya samu dace Sun akkala isba'aihi fi udunaihi sai ya ɗauki yatsunsa ana tsammani sai ya Abdullahi bin Abbas sai ya ɗauki yatsunsa guda biyu sai ya sa su a cikin kunnuwansa sun makala sai ce sun mata ya ce waɗannan kunnuwa su kurunci illam akun sami'in nabiya sallallahu alaihi wa sallam ya kuma in ban ji annabi ya faɗi wannan maganin ba ya ce waɗannan kunnuwa kar sun sake ci da su har abada Allah ya kurumtar da su yanzu wannan maganar ba abin tsaro ba ne bayan ya faɗi duk wanda ya sayi sutura da dirhami goma sai aka samu dirhami ɗaya a cikin goman dirhamin haramun ne ibadar da ya yi da wannan tubar, Allah ba zai amsa ba sai ya sa hannuwansa a kunnen shi sai ya ce Allah ya sa waɗannan kunnuwa su kurunce idan ban ji wannan magana daga bakin nan Allah ba. <laughs> وفيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل إلى يوم أشكي مسلم أن سامو حديثي دقى عبد الله بن عمرو دقى النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي من ترك من ترك الصلاة سكر duk wanda ya bar wata sallah ta wuce saboda yana buji ya sha wani abu na maye wannan abin mayan sai ya sa bai samu dama ya yi sallah ba marratan wahida kuma ko da sau ɗaya ne sallar ta subce mishi faka ka anna ma kanat lahu duniya wa ma kamar ya mallaki duniya ne da abin da suke yake cikin duniya ma'ana asarar da wannan mutumin yayi yi. faka anna ma kanat lahu duniya wa ma kamar ta kasance gare shi duniya a ce ta shi da abin da ke cikin duniya fa sulibaha sai aka subce daga hannunsa aka haramta mishi amfani da shi to haka wanda sallah guda ta subce mishi a sanadiyyar mani wa man taraka salata sakara arba'a marrati duk wanda ya bar sallah cikin buguwa salloli guda hudu kana haqqan ala Allah an yasqiyahu sinatal kaban to hakki ne akan Allah ya shayar da shi sinatul kaban kila sahabbai suka ce wa ma tsinatul khabar manzon Allah menene kuma tsinatul khabar ya rasulullahi ya manzon Allah kada sai ce kusaratu ahli ahli jahannam shine kazantar yan wuta kazantar yan wuta idan yan wuta suka azabtu mun karanta a karatunmu na baya akwai wani ruwa da yake darara daga farjin mazinaci da mazinaciya to irin waɗannan dauda da kazanta shi Allah ya yi alkawarin zai shayar da mashayin da shi a rayuwa. Kasan babu mafi asara a rayuwa, babu mafi asara kamar mashayin giya. Shi sa annabi ya kira ta ummul khaba'i. Kisan kai, fashi da makani, fyaɗe, duk abin da ka san laifi giya sai na kuda ta aike su yi jiman manzon Shi ya sa ake ce mata ummul khaba'i. lafazin ummul khabaji daga bakin annabi yake uwar laifuka baki da ka san mana bayan ni'imar musulunci idan ka ɗauke ni'imar musulunci a ce kai musulmi ne babu wata ni'ima da ta fi tsada da Allah ya ba mutum kamar hankali da Allah ya bashi hmm. bayan ni'imar musulunci da Allah ya maka babu wata ni'ima mafi girma da Allah ya ma ɗan adam kamar ni'imar hankali da Allah ya lura da adam sai mutum ya je da kuɗinsa ya sayi abin da zai kusar mishi da hankali Kada kuwa asara ayyayi asara shi ya fa a babu mugun aihuwa a cikin aihuwa duka Allah ya sauwaje kamar a ce ka aiki dan jiya ko ka aiki ɓarawo duk asaran aihuwa a ce an yi asaran aihuwa babu asaran aihuwa kamar ka aiki ɗa mashayi da hankali kake bambance tsakanin mahaifiyarka da wadda ba mahaifiyarka da hankali kake iya yanzu in ka ji bawali a masallaci ka tashi ka je ka kuya ka yi bawalin in ba hankali a nan da muke zaune a nan da kai sai aka ce sana'ar mutum shine ya je ya dinga shan abin da zai kusar da wannan hankali kaga kuma ai ba a yi ribar aikuwarsa ba to haka barawo aihuwan barawo aihuwar asara wani mutum ya zo ya tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi kaban shawara ina so in zauna da Allah lafiya in zauna da mutane lafiya annabi ya ce to in kana so ka zauna da Allah lafiya idan fi duniya yuhibbuka Allah ka yi hannun riga da duniya Allah zai suka wasu ba inda nasi yi bukan nan ka guji abin hannun mutane alƙalami na farko da aka ɗora ma ɗan adam ya ɗauki kaskanci a rayuwar duniya shine ka wayi gari kana so wani ya taimake ka ka ɗi kaɗan ba na ɗaukan walaƙanci a rayuwar duniya shi ya sa annabi ba taimako ba bashi bashi annabi ya koya ma al'ummar sa addu'ar da za su yi Allah ya raba su da shi bashi ba shi mako ba shi ya sa annabi ya ce yadul uliya khairun yadul sukula shi ya sa familin annabi cin sadaka ma haramun ne a gunsu duk jinin annabi ba ya cin sadaka saboda annabi ya kira shi a ausakun nasu saboda ka da bashi da taimako duk da kake ganin sunan idan larura ce ta yi larura ake yi ba wai ana yi na burgewa ba ne to malam wannan fa muna maganan bashi ne da a taimake ka to ina kuma kai sana'ar ka fata bashi ne a taimake ni da bashi a lokaci kaza zan biya annabi ya ce ga addu'a ku rike Allah ya raba ku cikin bashi to bare kuma sata in wa kuna fahimtar karatun ko ba fasalin da muka wuce a baya abin da annabi yake ce mana shi tsakaninsa da mu kamar waɗansu mutane da abokan gaba suka shirya kawo musu hari sai suka da ɗaya daga cikinsu ya je ya leƙo musu wannan abokan gaban da ya je ya tsaya kuma a inda zai tsaya sai ya hango abokan gaba gashi sun yi dantaso za su hauro ma waɗannan mutanen sai ya tattara tufansa ya runtuma yana ce wa jama'arsa gashi sun iso muku gashi sun iso muku annabi ya ce tsakanina da ku aiki na a cikin ku ni in dinga leko muku ina gaya muku annabi ya ce in na ce ku gudu ku gudu to yanzu fasalin da muke kai shi kuma ana gaya maka to abin da ya lalle ko maka abin da zai hana ka jin daɗin duniyarka ya hana ka jin daɗin lafiyarka me ne shi addini me ne shi karatun addini وفيه aidan anhu marfu'an daga annabi sallallahu alaihi wa sallam yace man shariba al-khamra marratan duk wanda ya sha giya ko sau daya lam tuqballahu salatu arba'ina salahan ba za a karɓa mishi sallan kwana arba'in ba fa in taba taba Allahu alaihi idan ya tuba Allah zai karbi tubansa fa in ada idan kuma ya koma lam yaqbali Allahu lahu salatu arba'ina sabahan Allah ba zai karbi sallan kwana arba'in ba fa in taba taba Allahu alaihi idan ya tuba Allah zai karbi tubansa fala adami fi salisa aw fi rabi'a rawi hadisin ce, na manta sau uku annabi ya faɗa ko sau huɗu. duk wanda ya sha giya yayi asaran sallar kwana arba'in idan ya tuba Allah sai ya yafe shi sai ya ci gaba da karɓar sallarsa idan ya koma ya sake shan giya Allah ba zai karɓi sallarsa ba ta kwana arba'in idan ya tuba ya koma zuwa ga Allah Allah sai ya karɓi tubarsa ya ci gaba da karɓar sallarsa Ya ce to na manta a na uku ne annabi ya tsaya ko a na hudu ne kada sai annabi ya ce fa ada idan ya koma ya sha ta hudu fa ada ko in ya koma ya sha ta biyar kana haƙƙan alallahi an yi ku. min radagatil kabali yau yawmal qiyamah to Allah ya yi alkawari zai shayar da shi kazantar ‘yan wuta a ranar da waɗansu malamai suka ce raskatul khabar din nan wani ɗan korama a cikin wuta wani ɗan tafki ne a gefe a cikin jahannama shi wannan tafkin saboda tsabar basifarsa wutar ma tana roƙon Allah ya tsare da sharrinsa Allah ya tsare وفي المسند يا ذو أشي مسند أيضا من حديث أبي موسى حديث أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذل الله صلى الله عليه وسلم يأتي من مات مؤمنا للخمر دو ود يموت ينا دكتشن بنجيا مؤمن للخمر شيني ود جيا تبجلن جيكنسا تابع ابن أبي منجيا taba wiwi jiya, zina duk sukan bi cikin jinin mutum to duk wanda ya zama gogaggen ɗan giya kasan san wani giyan har sai ake a sashi a fridge a cikin gida eh a aji eh ba eh, wani abu ne da jiya jiya ita kaɗanta a sanadiyarsa mutum goma Allah ya yi wa albarka yana da wani kamulin da yake da jiya injin da ya nike jiya in ta masara ce injin da aka nika injin ka ga dai injin ba mutum bane sai da Allah ya tsine ma injin albarka motar da ta ɗauki jiya ka ga motar ai ba mutum bane saboda fushin Allah sai da ya tsine wa motar albarka sai da aka tsine wa mutum goma albarka a sanadiyyar giya eh, banda fa mashayinsa mutum goma gyara aka tsine musu albarka a sanadiyyar giya eh, ga sunan ana ta hotel hotel hotel hotel hmm. eh, a je a yi zina zinan har da matan aure eh a shafiya eh, hadisi ingantacce annabi yake la'ana Allah man awa muhdisa annabi yake Allah ya tsire yake ba wa mafaka Allah ya tsire wadda yake ba wa mabarnata mafaka in ji annabi Muhammad hadisi ne ingantacce wani mabarnaci ne mazinaci ne dan giya ne to a ce kai kuma kana da wani buda Allah yake fakewa shi yasa na gaya maka fi ko kullu kaga ake abin ka jirka so su laifi ne kai ka bar wani abu naka a sabi Allah da shi eh, laifi ne lahu min nahari yuda to wadda ya zama mudminul khamr ya mutu yana mudminul khamri Allah zai shayar da shi daga tafkin guta ƙaƙila wa ma naharul guta sabu suka ce masa Allah menene kuma naharul gurba kare fece naharul yajri min furujil mu'minat wani korama ne da yake gudana daga farjin karuwai mazinata hmm. ruwan da ke darara shi ne aka mai korama shi ne ake shayar da indiya a ranar alkiyama na ahlan nari kuruti furujihinna karnin farjinsu yana ɗaga ma 'yan wuta hankali sama da wutar da 'yan wutar su ke To me za a yi da mana? Eh, wai wani shi iskancin wai har a fatakon har a ina ne mun yi a lagos ma mun yi mu a kan to shi ne ne saba ma Allah shi ne ne ana burgewa da saba ma Allah ya eh, wani ana ta da fuskanci shi har sai ce ko yara ne to shi ne ne wanda ya halitte ka wanda yake zubar da ruwan sama don kamar laifi shi ne ta burge wanda yake zubar da ruwan sama wadda yake fitar da ciyawa don kamar da yake shi ne kamar yi? Wafi yi aizan, har ilayu ya zo a cikin musulun al’imamu Ahmad, kada yake, kada Rasulullah sallallahu Alaihi wasallam, manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, yi uradun nasu yau mai kiyama talata arba, za a bijirar da mutane, bijirarwa uku a ranar da ma'ana za a yi cikin sau fa amma arbatan bijirarwa biyu da za a yi wa mutane fa jidalun wa ma'azir jidali yau mata a kullu nafsin tujadilu an nafsi jidalun wa ma'azir Allah yake kowace rai za ta tana mujadala a gaban Allah yana kokarin bayanai ya kare kansa ya ba da uzuri Allah yake duk wanda kaga gaina haka a ranar kiyama yana yi da kansa da kansa yana yi ma da kansa to wannan bijirarwa biyu duka akan abin da ya shafi kare kai ne da ba da uzuri wa amma salisa amma na uku fa inda zalika tafilu subu fil ayi to a wannan karo na uku nan ne takaddu suke fadawa hannun masu su eh anan ake rabu kowa kuma nashi sai ya fada hannun shi fa akirun biyaminihi wa akirun ma shimali wani zai rike nashi da hannunsa na dama wani zai rike nashi da hannunsa wa kana fil musnad min hadith min hadith ibn mas'ud anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala hadith abdullah dan mas'ud yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace iyyakum wa muhaqqiratud dhunub annabi yace ina jan kan ina jan kunnen game da laifuffukan da ake rena su ƙananan laifuffuka waɗanda kuke ganin ba su taka kara sun karya ba annabi yace ina jan kunnen ku kiyaye su muhajjiratul dunu laifuffukan da a gidan mutane ai ba waɗansu laifuffuka ne da suka taka kara sun karya ba annabi yace to ina jan kunnen ku kiyayi irin waɗannan ƙananan laifuffukan fa innahunna yajtami'ina ala rajuli waɗannan ƙananan laifukan annabi yace su ne za su yi taron dangi mutum sai haka ai ko mutuwa da gidanta yau da goben nan da asabar da lahadi da litinin su suke taron dangi akan mutum hmm. eh su za su maka taron dangi fa innahunna annabi yace domin waɗannan ƙananan laifuka yajtami'ina ala rajuli za su zo su taru su yi yawa a kan mutum hatta yi yuhlikunahu har su halakar da shi wa zaraba lahunna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam masalan annabi sai ya buga masabban misali game da yadda ƙananan laifukuka suke taron dangi kamar sali kaumi annabi ce kamar waɗansu mutane waɗansu jama'a ce nazalu arza falati suka sauka a gaba jeji bayan jeji fahadar sahibul qaum mai jirki ma waɗannan mutanen sai ya zo zai musu jirki fa ja'ala ar yan yanqalib fa yaji'a bil sai wannan sai daga cikin sai sai je ya kawo fice ƙwaya ɗaya. jama'a mun ga annabi sai sai bari in ba ku misalin yadda waɗannan ƙananan laifuka suke taron dangi wa ɗan adam har su halakar da shi yace kamar waɗansu mutane ne suka yi gungu sai suka yi tafiya sai da suka shiga gaba jeji baya jeji mai girka musu abinci sai ce to ya kamata mu mu ci abinci yanzu sai ya tura kowane mutum ɗaya a cikin tawaga ya ce ya zo ya je ya zo da ike baya ɗaya fata ala rajul yanzu tsali ko ji a wannan sai ya tafi sai ya zo da ike ɗaya wa rajul ya ji a wannan ma ya je ya zo da ice daya hatta jama'u sawadin har sai da suka tara dammunan ice za su kubra ya ji itace daya har sai da suka tara tarin itace wa suka haɗa wuta babban wuta fa an batu ma kada biya sai suka nunar da abinda suka tsora akai yadda ya nuna aka ci zai yi ko bai ba to wata kai inda kike san ya ɗaya ne na wancan shi kadai da zai girkin har ya nuna ba amma da aka samu wannan aka samu wannan aka samu wannan sai aka yi babban dan na itace annabi ya ce abinda aka dora akai shi kenan sai ya nunar da abincin aka yi girki ko ya ce annabi ya ce haka da su haɗu su dafa ta eh, haka suke haduwa su kasa mutum wa sahihi ya zo a cikin bukari min hadith abi hurairah hadithin abu hurairah kale yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace yudrabu al-jisr ala jahannam za a dora gada akan jahannama ranar kiyama Eh, hmm. gada za a sa wata gada a kan jahannama ranar alkiyama fa akuna awwala man yasus annabi yace sai in zama ni ne farkon wanda zan fara ke tarawa idan an zo duk duniya manzon Allah ke fara tsallaka hmm. eto eh, idan ya haye kuma sai kuma ya zauna ya saurari al'ummar dukkan al'ummomin duniya mu za mu fara hawan sirari. annabi ya ce mu ne na ƙarshe mu ne na farko a ranar alkiyama domin yana da alfarmar da aka mishi al'ummar ta ce za su fara ɗana aljanna eh, kaɗin mutum sai daji da aiki eh, annabi ya ce mu ne na ƙarshe mu ne na farko a ranar alkiyama to idan kuma ya haura sai ya jira al'ummarsa a can ƙarshen gadar annabi zai ga wa kowa duk lokacin da aka kira suna wane wane za ka zo ka haura annabi sai fara rabu sallim sallim sallim sallim Allah ka amintar mun da wani Allah ka kubutar mun da wani Allah ka amintar mun da wani Allah ka kubutar mun da wani na kana zuwa kana zuwa kana zuwa hadisin bukari annabi ya ce kaurin gadar ba ta wuce gashin kan mutum ba fadinta annabi ya ce bai wuce bakin takwami ba to kana zuwa ka tuna irin layi da tanga inda za a yi akan gadar to annabi yana nan yana sallin sallin sallin sallin Allah wani Allah wani Allah wani na har sai ka haura idan kuma aka kira sunan wani zai hau. wai wannan mutumin ne aka ce ya hana ka abu kana kin bari za ku haɗu da shi za ku da wata fiska kana shan giya da wata fiska za ka daga kalimar san Allah a ranar alkiyama e wannan annabi ne ake cewa ya maka dokoki kana kimbi wallahi ran da hau da siratin baka san ta ina uwarka take ba na Aisha hadisi na Imam Muslim malam Albani ya inganta hadisi ta ce ya rasulullah ni yadda kake labarin kurmutsin kiyama da za a yi nan an yi kuwa wani zai iya ganin wani ya gane shi annabi ya ce duk wanda ya san wani idan ya gan shi zai gane shi a ranar alkiyama ya ce amma na rantsi da wadda na ke hannu saban da wurare wajen da za a raba takarda inda za a ba da takarda wa mutane hannun dama ko hannun hagu annabi ya ce babu ɗan da zai ga ma'aikinsa ya gane babu ma'aikin da zai ga ɗansa ya gane babu matar da za ta ga mijinta ta gane duk duniya ba wanda za ta yi shi kashe da wani annabi ya ce har sai mutum ya tabbatar takardar da ya shiga ta hannun hagu ko ya shiga ta hannun dama annabi ya ce da wajen au inda za a auna aiki babu wanda zai ga wani ya iya shaida shi annabi ya ce har sai ya ga alkhairi ne zai ta sharri ko sharri ne zai ta alkhairi annabi ya ce da wajen hawa sirati ba wanda ya isa ya ga wani ya gane shi har sai ya haura masa mm. Allahu akbar eh ka ga ranar karatu na Qur'ani eh mm. ranar kiyamu da shi ranar ustazan ci ke ranar addini ranar addini annabi ya ce fa akunu awwala man yajuz ni ne zan zan farkon wanda zai ketare wa da'awar rusul yawma idin Allahumma sallim sallim iyakar addu'ar annabawa manzanni a ranar kawai Allahumma salli salli Allahumma salli salli kowane annabi al'ummar ta zo kawai Allahumma salli salli Allah aminci Allah rangwame Allah afuwa domin a ranar babu wanda yake da tabbas Allahumma salli salli wa ala hafatai kalale a gefen wannan kadan guda biyu akwai waɗansu ƙujiyoyi masu buɗaɗɗun baki wadda duk yadda mutum ya yi tangaɗi ya karkata zuwa gare su to sukan cakume shi su kama shi sai eh, idan sun kama mutum sai annabi ya roƙi Allah shi Allah wani waɗannan karare Allah sun kama shi Allah sai ce ka je ka buɗe shi ne sai zo ya ɓare wannan ƙugiyoyin mutum ya ci gaba da tafiya wani haka yake isa ya haye sinakina ya ji kai ina eh. Eh, wa alaha fataihi kalalin a gefensa guda biyu akwai waɗannan ƙugiyoyin misal shaukin sa'adar kai ka ce ƙayar sa'adar kai ka ce karangiya ko ta ina baki ne kuma ta inda duk ya kama tafi tasdifun nasa bi a'mali tana kautan mutane gurgudan ayyukansu tana karsan mutane gurgudan ayyukansu jama'a wannan labarin labari ne na gaskiya yanzu dai da yawa daga cikin iyayen mu ai sun yi gaba wannan dalili ne akan zaka bi baya zaka bi baya ko ba zaka bi ba zaka bi ka kyautata aiki domin ba ma kanka kariya daga wannan musiba za ka bi baya za ka yi duniya misalinsa da abdullahi dan asafi ba kamar kwale-kwale ce lodi take yi sai ta je lahira ta juye sai ta dawo yanzu yau dinnan da muke magana mutanen da ta ba ta je ta juye sun fi dubu ɗari gobe za ta yi lodi jibi za ta yi lodi kuma iya tutur ɗin duniya da ta sani kullum sai ta yi wannan lodin ta kai lahira ta juye duk daɗewa dadewa akwai ran da kana cikin masu wanda za a lona yau ta ce wasu ko ba ta ba a bauchi an bisne wasu a gombe an bisne wasu a kano an bisne wasu to duk inda ka san da gari an je an kai wasu to kullum lodi ta ce yi sai ta je ta juye a lahira sai ta dawo ta sake lodi in ma gobe baka shiga cikin fasinjojinta ba jibi kana ciki jibi in baka shiga ba ga ka karanci akwai deran da za a waye gari tsakanin lahadi litinin talata laraba alhamis a asabar za a yi lodi kuma an da kai akwai ran da za a yi lodi an da kai now annabi yake tasdifun nasu bi a'malihim tana waktar mutane ne gwargwadon ayyukan mutane ina da jama'a mai ko gwargwadon ayyuka da muke aikata annabi ya ce wallahi wani zai haura siratin annabi ya ce yadda kaga walƙiya haka zai yi za su ga tsayuwansa ne kawai a bakin kafin ku kara ya wuce saboda aikinsa akwai wanda annabi ce zai zai wuce kamar yadda iska take kanawa akwai wanda zai wuce kamar gudun doki akwai wanda zai wuce kamar gudun kafa akwai wanda zai wuce kamar sauri irin popotin na haka kuna ganin shaf tab tab tab tab haka zai wuce akwai wanda zai wuce kamar tafiyar kama akwai wanda yana goran kafa yana sulcewa faminhu al-mubin bi amalihi akwai wanda ke halaka saboda aikinsa wa minhum al-mukharjar sun mayarci akwai wadda ake karkarsansa yakan tafi jina-jina sun mayarci sannan ya sha. Wa min kuma mukaddar sun mayarci wata ko ta ina jina-jina haka dai zai yi. Hatta ila faraga Allah min al-qaza'i bayna al-ibad har sai Allah ya gama hukunci tsakanin bayi wa arada an yi min da minan man man arada an yarham sannan Allah ya nufi ya cire daga cikin wuta waɗanda yake so ya kansu bayan sun shiga wuta to kuma ana so a fidda su yanzu an musu punishment akan ayyukan da suka aikata yanzu a fitta su a shiga wuta to lokacin da Allah ya fitar su daga wutan nan mimman kana ya an allah ilaha illallah daga cikin waɗanda suka shaida ba su abin bauta da gaskiya sai Allah amara mala'ikata Allah sai ya umarci mala'iku an yukhrijuhum su je su su daga wuta fa ya'rifunahum bi alamati athari sujud su kuma da gudan su gane su da alamomin sujuda eh duk wuraren farwala da sauran sunan ko mutum na cikin wuta kana gani kallon su eh amma musulmi alfarman farwala eh da goshin da yake tsorawa ya su da ma'amma sujuda tana daga cikin abin da ake alfarma da shi in har mutum kan durƙusa ya sujuda ma Allah to yana da special alfarma da ake so ka dinga mishi a rayuwa kar ka ɗauka duk abin da ya maka yana da lokacin mutuncin shi ko ka wadata saboda fuskar ta tana sujuda ma Allah ran da aka kashe Umar ai yana daga cikin addu'a da yi yace alhamdulillah alladhi lam yaj'al mita fi rajulin yadda'i islam a wata riwaya yace na gode ma Allah da bai sa ajali na a hannun wani mutumin da yake da'awar musulunci ba a wata riwaya yace na gode ma Allah da ya sa ajali na a hannun mutumin da bai taɓa sujuda ma Allah ba abin kunya ne wanda yake ma Allah sujuda sai shi ya kashe ka ya da ku shar'a da dan uwanka e alfarmar son annabi Muhammad da yake zuciyarsa ana so ka yi shi alfarma kai dai in cutar da ka yi. ka yi ƙoƙari, ka tare cutarwar kar ya sake samun dama ya cuce ka amma wannan ta wuce a ci gaba eh, a ci gaba wannan ne a yi hakuri ya wuce tun da yana kaunar Allah yana kaunar manzon Allah yana kaunar Alƙur'ani. to ka tare ƙofar, kar ka bari ya sake maka da biyu amma dai wannan na farkon a yi haƙuri, a shanye ya wuce a ba shi dama musulmi na ko musulmi eh. wa harrama Allahu ala nari an ta'kula min ibni adam asara sujud Allah kuma ya haramta ma wuta ta ci alamar sujuda wajen da ake sujuda hannaye bakin gwiwoyi yin bakin yatsu goshi hanci da ake dole rawa da sujuda wa Allah ita ba kunye wuta tana kunye wannan wajen eh, tana kunye ta saba inda ya taba tsugunawa ya durkusa yi wa Allah sujuda ita ba za ta shiga wajen mala'iku sai su fitar su daga wuta kadin tuhishu sun kone sun babbake sun zama gawayi fa yusabbu alaihim min ma'i sai a zo da wani ruwa sai a fara musu yukaru da ko ana mishi haya Allah ya a matan duniyar ba eh, ka san inda wannan ruwan rayuwa an kawo shi duk neman kuɗin ka akan sayan da zai kayi eh, yana can bayan nan eh, idan aka watsa mutum ruwan sai ya dawo saurayi ɗan shekara talatin da uku ko da shekara da ɗari biyar da a duniya. Ah, to shi za a zuba musu. da kone wanda karnin da komi sai Allah ya tabbata fayan bituna na batar habba fi hamilin sani sai su tsiro irin irin iri idan an shuka a bakin kogi yadda yake fitowa cikin danshi da ni'ima to haka za su sake sabin halitta annabi ya ba da labari daga cikin waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya fidda su daga wutar annabi ya ce ga can wani mutum na ƙarshe hadisi ne ingantacce Mara albani ya da shi a cikin silsila ya ce ga can wani mutum ne na ƙarshe daga fitansa daga wuta to ba mai sake fita a wuta har abada shi ne last person da za a ce ya wuta annabi ya ce ga can yana fitowa da raunar zira ce shi fita haka wuta na balbal a kansa yana ci dogon hali, balbalbalbal yana ta haurowa yana ta haurowa da rarrafe ya mirgina ya fadi har ya fito bakin wasu sai ya kifo zai zauna shuru da dogon lokaci sai ya sake jin jiki sai ya matsa idan ya zauna gwargwadon yadda Allah ya hukunta shi can sai ya tsaga kai sai ya hangi wata bishiya a can ila kadai sai ce ya Allah da ka ba ni dama roƙi alfarma mana Allah sai ce wani alfarma zan maka bayan na cire ka a wuta sai tun da ka da kai wuta na gama maka sai Allah a taimake ni ce to wani taimako kake so ce ga can wata bishiya na hangen Allah a bani izini in je karkashin bishiyan da zauna Allah yake to da sharadi ba za ka sake tambaya na komai ba yace na yi da Allah sai a ce to kaji sai idan ya isa inda bishiyar take ya shiga cikin inuwa ya huta in ya daga ido can gaba sai ya hangi ruwa wata korama mutum malam ba wa'azin da ba a mishi ba wallahi tun da kaga ya fita ai musulmi ba abin da ba a gaya mishi ba kiye babu dan wasu da zai shigo da sai Allah ya tambaye su alam ya atikum nazir qalu bala qad ja'ana nazir gaya mishi aka yi yaki ya ga mishi wannan abu sai ce ya Allah ka ban dama na sake neman masa alfarma yace to ainihin da kai ba za ka sake neman alfarma ba yace Allah an kai ne alhamdulillah amma dai daga wannan ba zan sake tambaya ba hmm. sai da kike nema ya ci wancan ruwan da ke so ne isa gare shi insha Allah Allah ce shi to ka shi. ka sha ka je sha ruwa ya huta in ya ɗaga ido sai ya ga wannan jirin ya kutu na gidan aljanna sai ya ce ya Allah ina neman alfarma alfarma mene yake Allah abin da ma da isa bakin kofar wancan gida <laughs> eh shi Allah ya bashi dama yana isa sai ya ji irin shagalin da ake a gidan Allah duk ta karshe dai Allah ya aka nuna mishi kaso ya ce wannan duk nawa ne Allah Allah da maliki goma ne fayan bi suna na ba ta haɓa fi hamilin sai sai su tsira irin tsiran iri da yake tsira a bakin kudu da kuma shi kenan Allah ta yi musu rahama sai su ma su yi sadu da yan matan su ci da rayuwarsu a gidan aljanna muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace da rahamarsa a Allah ya tsare mu da wuta daga Allah ya dace da